Hausa Top TV gidan nishadi. Salamu alaikum. Kuma gidan musulmi ne. Wannan sallama haka? Kama ban yaya ba gidan musulmi ba ne. Wato ana ta sallama an ji kun yi shiru ne ai. Aiken mu aka yi. 'yan uwan amarya ne. Mun zo ne don a nuna mana ɗakin amarya saboda muna son za mu yi gyare-gyare a ciki. <laughs> 'Yan uwan amare. Eh, sai ku je ku nemi mai gari ku je ku same shi ku yi mishi magana ku ce kun zo a nuna muku ɗakin amarya amma ku kun yi kaɗan ku zo ku tambaye mu ina ne ɗakin amarya ga ka tawaye wa Allah mu fa ba faɗa muka zo ba to ai in ma tashin hankalin kuka zo ai gidan shi kuka tara sannan kuka tarar tashin hankali kuma asuwa da ke zan yi magana wannan yar aikin ki ce ko dai matar gidan ce na ni ma dai haka na gani matan gida ah, ni ce ma yar aiki to ai ko me gari ai ya gama aure aurensa ba zai auro kamata ba kuma ba zai auro kaman mu ba in banda namiji ma da jaraba da kwashe kwashe kana da kaman mu a gida eh. ka je ka auro wata wai ka kawo to me za ta yi maka wanda mu ba za mu yi maka ba shi ba na gani a hakan to ce mana yi cewa kun gallabe shi a cikin gida kun ishe shi da tashin hankali shi yasa zai auro ƴan uwan mu nuna mana daki in za ku nuna mana in ba za ku nuna mana kuma mu kama gaba to yanzu dan Allah dan annabi wa gari wa yanzu yanzu ku wannan abin bai zama izina kan ku ba saboda girman Allah du du wanda aka duk kwariya na goshi yanzu ba abin da za a dauka ba abin da za a yi musu ba wani matakin da za a dauka a kansu matakin eh sai da kuka dauki yarinya a nan gurin ku san wanda ita mataki da ka dauka ba ba an ba su kuɗi ba to tsaya ma ki ji matsayin mu ɗaya da su ai matsayin mu ba ɗaya da su ba ya kamata a nuna masu kuransu da da kuskurensu to ai ba wani zancen wani wani matsayi abin da kuka aikata ga shi ya da kan ku ku laifi biyu kuka samu ba kuka da wancan kuka jawo aka aka rike ni ni ma to yanzu gashi mi gaskiya ni na haƙura da wannan matsala na haƙura kawai na haƙura na bar mai gari ya je ya aurensa ya je ya aurensa in ya zo in duk karkaran nan zai auro ya kawo ya je ya auro su ya kawo kin haƙura ya je ya kawo duk karkaran nan matan karkaran nan ya auro su yan mata wallahi ba zan haƙura ba wallahi ba zan haƙura ba wallahi ba zan yadda ba wai kina wai kina babba idan ga aikin yara saboda girman Allah wannan da farkon musulunci ta zo wannan da farkon musulunci ta zo ya an tare da kanta Allah wallahi irin kuri sai dina ali yake sa ta isa yake sa ta kuma nan ne baki biyu kin da mutun kai da ta kanta zai fara wallahi ba zan yadda ba ba ka hakura ba ya gani kuma wallahi ba zan hakura ba ya san ba zan hakura ba wallahi ba zan hakura ba a radu ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba